Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomal da lord da kuma niyya a kuma na iya samun alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana. su masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkamu da haka barkamu saduwa da ku yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da a wannan daren. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa akan yadda za a shawo kan matsalar kwararan makamai barkatai a nahiyar Afirka ciki ko har da Najeriya kuma akan wannan batu ne yau za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. kuma muna nan dauke da labarin wasanni a takaice ta da Lulluwa Muktar Abbas amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Carolina ta Arewa yau Laraba don ganewa idon sabarnar da muguwar guguwar Florence ta yi da kuma kalubalen taimakon agaji da ake shirin kaiwa. shirye-shiryen da aka yi akan wannan lamarin ya wuce gaban misali a cewar trump jim kaɗan bayan da ya isa wani sansanin sojin ruwa da ke garin sherry point a jihar carolina ta arewa ya gaya wa mazauna yankin cewa ba za mu taɓa mantawa da rashi da hasarar da kuka yi ba kuma ba za mu taɓa kyale ku ba muna tare da ku kuma duk waɗanda wannan muguwar guguwar ta shafa daukacin amurkawa na tare da ku kuma a shirye muke mu taimaka muku don ku warware. Trump ya kuma ziyarci garin Bern inda guguwar ta ratattaka wurin da ya raba abinci ya kuma ɗan tattauna da mazaunan garin. Guguwar Florence ta kashe akalla mutane 35 ta kuma bar wasu garuruwa a Carolina ta Arewa cike da tabo da ruwa mai ɗoyi. Jami'ai a faɗin jihar na gargadar mazauna wurin akan yiwuwar ambaliyar ruwa mai yawa a cikin wannan makon. koriya ta arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke yongbyon idan har amurka ta ɗauki abin da ta kira matakan da suka dace a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin koriyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma yau laraba shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban koriya ta kudu moon jae-in suka sanar da wannan yarjejeniya a pyongyang a ƙarshen rana ta biyu ta taron kolin da suke yi na kwanaki uku amincewa da rufe cibiyar yongbyon da koriya ta arewa ta yi ya hada da alkawarin da ta yi na rufe cibiyar gwajin makamai masu linzaminta a ƙarƙashin sa idan ƙwararru daga ƙasashe. Mun amince mu sanar da zaman lafiya a mashigan Koriya inda babu makaman nukiliya ko barazanar nukiliya. Abinda da Kim Jong-un ya faɗa wa manema labarai kenan a lokacin da suke ba da sanarwa ta haɗin gwiwa shi da shugaba mun. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta yau Laraba a shafinsa na Twitter cewa abin farin ciki ne a lokacin da yake yabawa da wannan yarjejeniya wacce har ila yau ta hada da matsayar da kasashen biyu suka cimma ta neman ɗaukar nauyin wasannin Olympics na bazara da za a yi a shekarar 2032. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin ƙasarsa da Siriya ta yi a matsayin an yi shi bisa kuskure. Wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shi rikidewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane goma sha biyar da ke cikin jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron Rasha Sargi Shoigu ya faɗa wa takwaran aikinsa na Isra'ila a Victor Lieberman cewa Isra'ila ce ke da alhakin abin da ya faru kuma Rasha na da damar ta mai da martani. Amma Putin ya yi sauri ya sa baki inda ya kira abubuwan da suka wakana mummunan kuskure. Ya kuma ce Rasha za ta ɗauki ƙarin matakai don kare sojojinta da kadarorinta a Siriya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana bakin cikinsa akan asarar rayukan da Rasha ta yi, ya kuma ɗora laifin abin da ya faru akan Siriya. Wata babbar kotu a Pakistan ta ba da umarnin a saki tsohon firaminista ƙasar Nawaz Sharif da ɗiyarsa Maryam da kuma sarkinsa Muhammad Safdar. Bayan da kotun ta yi watsi da hukuncin da aka yanke masu a baya akan laifin cin hanci da rashawa. A watan Yuli, wata kotu ta musamman ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta samu mutanen uku da laifin mallakar kadarorin da darajar su ta wuce hanyoyin samun kuɗaɗensu da aka sani. Kotun ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma akan Nawaz Sharif, shekaru bakwai akan ɗiyarsa Maryam, da kuma ɗaurin shekara ɗaya akan Safdar. Dukkansu sun ɗaukaka ƙara a wata babbar kotu da ke birnin Islamabad. a yau laraba ne wani kwamitin alkalai na mutane uku suka yanke shawarar cewa jinkirta aiwatar da wannan hukuncin har sai an yanke shawara a kan ɗaukaka ƙarar da aka yi an saki sharif tare da sauran iyalansa yau laraba kuma shugabannin jam'iyyarsa da wasu jami'ai sun tarbe su a wajen gidansa gidan yarin sun ta yi musu barka. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to buɗe taskar rahoton namu da batun yadda za a shawo kan matsalar kwararan makamai a nahiyar afirka wanda akan shi ne za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku ga hassan mai na kayan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da yake amsa tambayoyin manema labarai a nan abuja shugaban hukumar kasashen yammacin afirka ta ecowas jean claude brown ya koka cewar kimanin makamai miliyan 100 ke hannun fararen hula a kasashen da ke wannan yanki al'amarin da ya ce shi ke zama umar ba'isin tsageranci ta'addanci da sauran nau'ukan tashe-tashen hankula masanin tsaro malam kabiru adamu ya yi tsokaci ba mu mamaki ba ne akwai cibiyar da majalisar ɗinkin duniya take da shi nan wadda ta nuna cewa lalle ah, yawan makamin da ke hannun wayanda ba jami'an tsaro ba ne a nahiyar afirka da kuma ma bangaren wato afirka ta yamma ya fi ya kusan yana cikin inda a duniya gaba daya inda ake da yawan wannan makamin a cewar tsohon hafsa a hukumar leken asirin sojin najeriya aliko yan rashid harun a ganinsa ai yawan makaman da ke hannun jama'a ya zarce wannan adadi ba iya cewa ga ka'idan makaman da suke hannun mutane ba akwai wurare ta yadda ake kawo makaman nan ko mutane suna samu ba tare da sanin gwamnati ba ana iya kawo shi ta ruwa kuma ka duba akwai porous borders Nigeria da wasu kasashen Afrika da inda ake kawo a makamai din kuma gwamnati ba ta da ido ko ina da data ce ai ga makamai da ake kawo ta wannan hanya saboda haka wannan ka'idan da suka faɗa ma ya fi haka to shin ko girman wannan matsala take ga Malam Kabiru Adamu. Abu ne mai tayar da hankali sosai don duk wata matsala ta tsaro wanda ake da shi to tana da alaka da wayannan makaman. Komai kasancewan ɗan ta'adda da gaggan barayi idan ba su da makamai a hannun su to illan da za su yi ba zai yawa ba kama in suna da makaman. To ka kenan dole ne a dau maganan da muhimmanci yanayi irin yadda kusan iyakan suke a buɗe tun falo wanda suke shigowa da makaman akwai rahoto wadda wannan cibiya ta amnesty international ta fitar da shi ba da jimawa ba cewa 'yan siyasa masu kuɗi da kuma ƙungiyoyi na haɗin kai wato abin da ake milisha irin na kabilanci da na addini sun ce da kuke ulmu a ba'isan shigowa da wayannan makaman. Manzan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da ƙasashen yankin Sahel mohammed Ibn Chambas ya ce abin ne mai kiɗmarwa halin tarzoma da yawancin ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso, Niger da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Inda ya ce ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya na aiki tare don yi wa tufkar hanci. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wai ka mutuwa mai To a gaida Hassan mai na kaina kuma kafin buɗe layukan namu a shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla yanzu za mu buɗe muku layukanmu kuma za ku kira mu ne a kan ya za a shawo matsalan kwararan makamai a nahiyar Afirka wanda Najeriya na cikinsu makamai da ake shigowa da su barkatai wanda suke su ne hummul haba'isin samun. To mun samu kira daga kwatarkwashi. Waya daga kwatarkwashi?

yi magana da yawwa ka eh ba mu jin kada sosai to muna magana ne daga adamawa to waye daga adamawa abu safiyan to abu safiyan me ka game da wannan batu na shine idan ana so a karar da irin wannan matsalolin shine hmm. idan aka samu irin wannan masu aikata wannan aiki hmm. sai a hukunta su sosai saboda wayanda suke da sha'awar yin hakan ne su gane cewa sun gani su guje ma abin eh. to mun gode kwarai abu sufiyan daga adama muna katsina yanzu waye a katsina alhaji mustapha dan kane daga karanci to alhaji mustapha me ra'ayin kai mai da wannan batun eto eh wannan abubuwa ni dai na ji ana abin da amma malludin ne ban ji abin da ake cewa ikon allah wallahi to ka saurara insha allah za ka ji to bari mu je kaduna waye a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan ibrahim ayawa barka da yamma barka da haka mai rediyo da rikoda jamuje shugaban kungiyar masu kiran gidan je me ra'ayin ka game da wannan jamuje rediyo da rikoda kasuwar kawo da najeriya to plato waye a plato yawa assalamu alaikum mai magana bala komanda ne daga cikin garin bukur jihar plato to Bala Kwamanda me ra'ayinka game da wannan batun. Gaskiya maudu'in nan Allah ya saka da alkhairi wata da mu kira kosto da suke bakin boda da sauran wa'ansu jami'an da yake hakki ne a kansu wanda ya kamata suna iya kokarin su na tsara shigowa da wa'ansu makamai cikin kasar nan Najeriya. to muna kiransu da su jajirce kuma su tsaya wannan hakki ne a kansu hakki ne a kan 'yan ƙasa kuma su ne suka tsaya kuma suka yi rantsuwan cewa za su tsaya a kan gaskiya a kan riƙon amana da tsare ƙasar nan to mm. su yi kokari duk hanyoyin da ake samu ake shigowa da makaman nan su yi kokari su dakile ubangiji Allah ya ba su nasara biye kuma Allah ya taimake ku gaba ki amin sun amin malam bala komanda bari mu je nasarawa ya nasarawa to salamu alaikum wa alaikum salam daga nasarawa garba sale likitan rediyo ne to garba sale me ra'ayinka game da wannan batu To gaskiya kan maganan ra'ayina a nan shine kamar yadda Bala Komanda ya ce. Hmm. Su ainihin hukumomin tsaro dinnan gaskiya suna kokari amma duk da haka mu ma al'umma mu sa ido domin duk kafofin da ake shiga da makamai dinnan nan. Hmm. Dan Allah da nabi gwamnati ta tashi sai hukumomi su dakile domin makaman nan su ne ake mai da mata zaurawa ana mai da 'ya'ya marayu ana mm. raba mutane da gidajensu su ma masu shigowa da makamin nan mu talakawa muna roƙonsu don girman Allah su ji tsoron Allah ba akwai gobe kiyama su daina shigo da makamin nan ana kashe al'umma na gode a tashi lafiya Allah ya saka mu da bari mu je Katsina waya Katsina kana magana da Abdulmalik sabon garin Gangara to Abdulmalik me ra'ayinka game da wannan batu na me ra'ayinka game da wannan batun eh to gaskiya gwamnati ma kusan ita ke da wannan sakacin. To, me yasa? Saboda to ai mafi akasari motocin manya ake shigowa da makaman. A'a, kana da hujja? Na talakawa ba ake bincikawa. To. To ka gani cikin wannan motocin wanda ake ɗaga mawa, sana ake yiwa da su. Naka tunanin kenan. Gaskiya sai sun yi ba sani ba sabu. to mun gode malam abdulmalik da katsina allah sa kuma hukunta sun ji wannan kira ko shawara da ka baya yanzu bari mu je bauchi waye daga bauchi yawa ganjo da yunusa ma sun sun miya ganjo lokacin gaman bauchi state to malam Nusa me yanka game da wannan batu raina wanda aka fasari da yunusa ma wace raina shine gaskiya raina shine ainihin mutanen kwasta din su ne za su dauki mataki mai kyau to to shi ce matakar idan kwastan suka dauki mataki mai kyau ne za a ci gaba to mun gode da wannan ra'ayi naka Allah sa su kuma custom sun ji wannan shawara da ka bayar ko kuma kira to mun koma nasarawa ya nasarawa wa alaikum assalam direban taxi daga daddare eh manya direban taxi daga daddare to manya direban taxi me ra'ayinka to ra'ayina gaskiya kwansan suna kokari amma kasan sha'anin ya da fice nan sai a hankali ko an kare mm. ma wasu za su ji daɗi da su da shiga da shi yasa ba za a gane inda gizo ke shakan ba. To. Da ka fatan mu dai dokon mu dai sa ido dai sosai a tsare haɗiya kan mu da sauran kasashen waje. To, mun gode kwarai da gaske manya direban tasi. mangode muna magana ne akan kwararan makamai a nahiyar afirka wasu hanyoyi kuke jin ya kamata a ce an bi don to mun samu kira daga osun waye daga osun wane ne daga osun kuma don allah ka dan kashe rediyonka saboda ina jin murya na ciki na ganin kamar layan na oshin ya yanke muna magana ne akan To. Hello? Hello, Nasarawa ya daga Nasarawa? Abdullahi Musa. To, Abdullahi Musa ka shirye duwanka do Allah ko kai nisa da shi. Alhamdulillah. To, jawo mu je. A maru na ku gaskiya ya yi haka. To. Hello? To, me gudunmawanka? Saboda haka gudunmawa ta shine gaskiya wani abin ba wai nauyin gwamnati ba ne kare. To. Mu talaka ya kamata mu ma mu haɗa karfi da karfe mu ga wani abin ya samu nasara to ya yi kyau ka abu gwamnati da kashin mahaukacin kare ko eh, gaskiya haka ne to mun gode kwarai mun gode kwarai abdullahi daga nasarawa muna kira na karshe kaduna waye daga kaduna Sare ba yawa barka da yammaci sunana Murtala ne na kiran ku daga garin rigasa karon tare Najeriya. To Malam Murtala me yawa shawarar da zamu ba masu kasa shine cewa ka ga da yi in ka duba barukoki barukokin sojoji da kwastam mafi yawanci a daji ake yin su. Mm. Yanzu duk za ga gari ya zo ya samu barike da barukoki cikin gari sai a wani lokaci za ga su jami'an tsaron ma sun zama kamar kusan fararen hula sun saje da su. To amma suna dajin na kaga kai barukoki a daji duk wani abu da ke ta daji suna ciki dama aikin su ne kuma sojan na najeriya kaga an ce a duniya suna ɗaya daga cikin wanda suka kware a iya yakin sunkuru da ƙasa ne da sauransu ya kamata gaskiya koma da su a gina barkoki a daji iyaka iyaka za a samu sauƙin wannan matsala insha Allah. da kyau murtala da wannan shawara naka Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara naka kuma ya kai kunnen da ya kamata a ce ya kai to da wannan kiran murtala ne muka zo ga shirin kiran na ƙarshe da za mu iya ɗauka yanzu nan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. ma labarin wasannin ne da labarin gasar samun gurabun shiga cin kofin kasashen afirka da na duniya na matasa ƙasa da shekaru goma sha bakwai inda masu koyar da 'yan wasan kasa da shekaru goma sha bakwai ɗin na nigeria da ghana mani garba da abdulkarim zito suka nuna adawarsu ga tsarin samun gurabu na wasan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na afirka ko da yake nigeria ta dai samu samu tsallaka da baya zuwa gasar na sabuwar shekara da zaya a ƙasar tanzania bayan 'yan wasanta na super eaglet sun yi nasara a ainihin bugun fanarati da ci hudu da biyu a wasan ƙarshe na gasan wafon zobi a ƙasar ghana a ganin kocin na nigeria tsarin samun gurbin zai cutar da hukumar kwallon kafar afirka saboda a ganinsa da nigeria da ghana baki ɗaya sun cancanci su samu girbi a gasan na zakaru a nasa ɓarya abdulkarim zito cewa ya yi babu kociyar da ya shiga gasar da ya yi farin ciki game da sallan samun gurbi a gasan na afirka da ma duniya baki ɗaya. Kwamitin daidaita lamurra a sha'anin kwallon kafar kasar Ghana ya yi zamansa na farko. Duk mambobin kwamitin su kudu sun bayyana aniyarsu na cika ta ayyuka da hukumar kwallon kafar Afirka ta shimfiɗa musu. Tarun da shugaban kwamitin Dr. Kufi Amuwa ya jagoranta a cikin wasu ababa ya amince da samun ra'ayin jama'a. Akan haka ya gayyaci wasu mutane da za su ba da ra'ayoyinsu cikin wasu kurye-kuryen kwamitotin da zai taimaka tsaranta kwallon kafar kasar ghana ya cimma burinsa alkalin wasa a premier league din ghana ya wa amatafe wadda kungiyar alkalan kwallon kafar kasar ghana ta azawa haramcin shekaru goma ranar litini ya ce ko a jikinsa ba abin da ya ratsa shi game da haramcin amatafe dai na a cikin alkalan wasan kwallon kafar ta kasar ghana hamsin da uku da aka sama cikin vidiyo anas armiya anas da laifin cin hanci waɗanda aka ibiya musu haramcin shekaru goma goma alkalin ya ce ko oho da wannan haramcin aini da matini na yi murabus ƙungiyar kuma siyasan tikotoko na dabda ambata coach sike akuna matsayin sabon mai koyar da kilabin wasa akan yarjejeniyar shekaru biyu a rana alhamis ne babban kociyan kilabin coach paco sifabin ya ajiye aikinsa a matsayin kociyan asanti kotoko babban mai koyar da black stars wasa Musa James Kwesi Apia ya ce yana mamaki a duk lokaci da ya fahimci mutane na ɗaukansa a matsayin raunanin maneja saboda shi mutum ne mai shiru-shiru ko ciyan na Black Stars da ke ɗauki da nauyin Black Stars ɗin ta samu gurbi a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 ya ce yana fada tsauri fiya da yadda ake zata don haka kada a da shi. sau jama'a da haka muka yi so ƙarshen labaran wasannin uh, Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. murkushe 'yan kungiyar isis kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasar amurka jagorancin taron dangi da amurka ke yi don ganin ƙarshen isis kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ya karfafa kokarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan kasar siriya damar dawowa gidajensu a raka da sauran garuruwan da a da isis take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa samar da ruwan sha masu tsabta gyara wutan lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum. Tun a watan Afrilu, ƙasar Amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alkawura daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga ISIS a arewacin gabashin syria wanda ya hada da gudunmuwa mai tsoka ta dala miliyan 100 daga ƙasar Saudi Arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather nawad ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Siriya wanda a da kuɗaɗen sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nauert ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Siriya. shugaba donald trump ya bayyana kararar cewa amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a siriya har sai an murkushe isis ɗin gurungum kuma ƙasar amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun iran daga yankunan mun yi amanna a cewar mrs nawar cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarɗa ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance kamar yadda ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na 2254 ya tanada yanke wannan shawara bata shafi taimakon jin kai da kasar amurka ke bayarwa ba kasar amurka ita ce tafi kowace kasa ba da taimakon jin kai a siriya domin ta ba da fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin siriya ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin siriya da yankin a baki ɗayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na kasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Siriya cikin lumana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Siriya sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaici. takaitaccen labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Carolina ta Arewa yau Laraba don wa idan sabarnar da muguwar guguwar Florence ta yi da kuma kalubalen taimakon agaji da ake shirin kaiwa. shirye-shiryen da aka yi akan wannan lamari ya wuce gaban misali a cewar trump jim kaɗan bayan da ya isa wani sansanin sojojin ruwa da ke garin cherry point a jihar carolina ta arewa ya gaya wa mazauna yankin cewa ba za mu taɓa mantawa da rashi da hasarar da kuka yi ba kuma ba za mu taɓa ƙyale ku ba muna tare da ku kuma duk waɗanda duk waɗanda wannan muguwar guguwa ta shafa ɗaukacin amurkawa na tare da ku kuma a shirye muke mu taimaka muku don ku warware. koriya ta arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke yongbyon idan har amurka ta ɗauki abin da ta kira matakan da suka dace a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin koriyoyin biyu da ba su shiri suka cimma yau laraba shugaban koriya ta arewa kim jong un da shugaban koriya ta kudu mun jain suka sanar da wannan yarjejeniya a pyongyang a ƙarshen rana ta biyu ta taron kolin da suke yi na kwanaki uku Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin an yi shi bisa kuskure. Wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shirkiɗewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. To madalla da a takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa kuma ta gabatar. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin sai julie gresham wacce ta bada umarni da injiniyan mu cedric ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lahiya da alheri